وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى الدين أما بعد أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس تفسيري نبي الكيمن <clears throat> a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to za mu je da tambayoyi da muke da su fadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa cikin cewa wannan Allah ya tsara lafiya da imani amin sai sai malam na shayarwa ne so saboda yanayi na shayarwa na kan samu na cikin rauni da ke kuma na zan iya ciyarwa bayan kuma na ji ƙarfi da yi azumi a cikin wata da yi to wannan matsala an ta yin magana a kanta masu shan azumi kana iya kasa su bisa aya ta ɗari wato zuwa kamar mutane uku Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fa to ka tsaya wurin waɗanda ba su da lafiya cikinku su sha azumi su rama cikin iddatun min ƙididdigan ko wasu kwanaki na daban Yana idan mutum ba shi da lafiya ya sha azumin nan adadin kwanakin da ya sha in ya samu lafiya sai ya sosai sai kuma wanda yake cikin tafiya nan yake au ala safarin safarin bin nakira ko ta tafiya an gane ko yana mai imani shi ma ya sha rawa da kaga ramuwa ta shafi mutum biyu ne bisa doron wannan aya babu lafiya ko tafiya sai kuma wa alal ladina yutiqunahu fidya fidya to ta'am ce Waɗanda za su iya shi da wala shine yutiqunahu in ka ce itsaqa ba kamar istifa'a ba istifa'a iya abu mawabu ainihin taklifa mai yawa amma itsaqa yin abu akwai wahala sosai misali daga wannan teburin da ya ɗaya wannan tsaka ce ba isa tsatsa su za ka waɗanda za su yi azumin nan da wahala su sha amma su to kaga ya haɗa wanda yake tsoho ne wanda tsofar ta gaskiya da zai ya ci ya ciyar ya sha azumi kenan ma'ana ya to sai aka riskar da mai ciki ita a dalilin ciki in ka ce ta yi azumi za ta sha bakar wahala ƙila ta takura ɗanta ma ya takura ne haka bai shayar da nono ita ma an kace ta azumi za ta sha bakar wahala saboda ruwan nonon zai janye ta takura ku binci abin da ke da to da haka wadda take mai ciki ko mai shayarwa za ta ainihin sha azumi sannan ta ciyar da abinci duk lokacin da rana ta faɗi domin ita ana nata yanayin tana cin abinci can kuma sai da ah, za ta iya sai shi kenan mene ne zafi ai kamar ko kai ne ba ka yi, sai ka ji kai a tafiyar nan ne zan yi azumi tare da kana da gara basar cewa ka sha amma zan ga zan iya zan tafi sokoto kan tafi mai digiri zan tafi lagos talata wata amma ne ina da ƙarfin yin azumi to kai azumin ka ba kada wani ce da sai dan me kake azumi a ai zan iya amma sai na ji ba zan iya to ka sha to haka ke ma a nan lokacin da kika ga lallai lallai ba zan iya yi ba kina nan kan hukunci ki ki sha ki ba da ciyawa sai ki gaji a yau ina da sararawa shi ke nan ke azumi akalla zai rike